أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله شيء بدأ درس مو نوانا ماضو نلهدي أيومنا عشرين دبيو لوطن المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam shekaru 41 bayan 1400 daga Makka zuwa Madina wanda kuma hakan ya daidai da ashirin da biyu ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya idan ba manta ba muna nan cikin wannan littafi na al'amana wallafar wato ahmad ko mahmud misri wanda za mu tashi a shafi na goma sha tara daidai unwanin da malam yayi annabiyu sallallahu alaihi wa ya huddu al'umma ala hamil amana wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗaitar da yana zaburar da al'umma akan rubin amana amanar da aka ɗauko a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na addinin musulunci da yin ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da haɗa shi da kowa ba malam yace da kana annabi sallallahu alaihi wa sallam يلقب قبل البئسة للصادق الأمين النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance ana yi maka lakabi gabanin aiko shi a matsayin manzo lakabin manzon Allah shine as-sadiqul amin wato mai gaskiya kuma amintacce wannan shine lakabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da jin wannan kin san cewa wannan lakabi bai zo haka nan kawai ba sai da wani dalilai ko waɗansu dalilai suka gabace shi na gaskiyar da aka gani a tattare da shi na amana da aka gani a tattare da shi ma'ana mai gaskiya amintacce malam ya ce wa halkanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama la yamtaliku illa hakani sifatai wannan tambaya ce da take yin kanta da kanta shin annabi ba shi da wata siffa ne banda waɗannan siffofi guda biyu na gaskiya da amana malam yace bal kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yajma'u kullu sifatil hasana ba abin haka yake ba wato annabi ya tattara dukkan waɗansu siffofi kyawawa walakin lamma kanat sifatu sidq wa sifatu al-amana min a'zami sifati amma yayin da ya zanto cewa siffa ta gaskiya da siffa ta amana suna daga cikin manya-manya mafi girman siffofi cikin siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka siffanta shi bisadiqil amin da ainihin mai gaskiya amintacce kuma an jayar ne in babu taglib ba waɗannan kaɗai bane siffofi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kan rinjayar da wani jami'i ba tare da hasar ba wannan ma ba hasar aka yi ba ina fata an fahimci domin kada wani ya ɗauka an iyakance siffofin annabi kaɗai ne da gaskiya da amana wato annabi bai da haƙuri annabi bai da wato tausayi annabi ba shi da kaza ba shi da kaza a ba aka ake nufi ba duk annabi yana da su kawai an rinjayar da waɗannan biyun ne in babu taglid kamar da Allah ta'ala ke cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin idan mutum na karanta wannan aya ya kalle a zahiri abinda za a ɗauka shi ne dukkan wani abinci halal ne in ban da nau'in abu uku in da naman alade in da wato mushe in da jini to duk komai halal ne haka za a dauka kuma wannan ba ba hasur akai ba ba a takaita hukuncin akan wannan ba an rinjayar da su ne daga cikin nau'ukan abincin da waɗancan mushrikai suke ci ina fata muna fahimta wato an kawo ayar ne min babin mubabati wato kishiyanci su mushirkai idan annabi ya ce kar ku ci mushi sai su ce mu ko ba mu da abin da za mu ci sai mushi eh mushan ma shi za mu ci kar ku sha giya mu giyan ma ita ce za mu ci kamar ke ce ki ce ma wata karshe kuskure ki sha ruwa ke kuma ki ce wallahi ko ban da abin da zan ci in ba zan sha kun ba ruwa ba kin fara ka ne dan me dan ki nuna kishiyanci saboda abin da aka hana to in Allah ya ce kaza haramun ne sai su halal ne a wurin kaza haramun ne su wajen sai a su kuma halal ne a wurin kaza dan halal ne su kuma sai a haramun ne a wurin to haka kun ga an ta kaisa abubuwa na haramun da abubuwa na guda uku a miji. amma ba haka aya take nufi ba dukkan sauran abubuwa sun ma haramun saboda ka takaita siffofin manzon Allah anan da amana da gaskiya ba shi ke nuna iya siffofin sa ba kenan shi sama malam ya faɗa a bayan ba ne ta kaɗan ba ya ce ya jima'u kullum sifatin hasara ko annabi ya tattara dukkan siffofi kyawawa masu kyau ina fata an fahimci wannan malam yake cewa fa fi haini ya zo cikin bukari da muslim an abdullahi bin abbasin daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda qala Abdullahi dan Abbas yake cewa akhbarani Abu Sufyan anna Hirqal qala la Abu Sufyan ya faɗa min cewa hira Hirqal ya faɗa masa cewa an san Hirqal ko hira Hirqal shine sarkin Farisa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hirakal ya gaya mu yana da cikin da annabi ya tura musu wasiku don su musulunta su shiga addinin musulunci aka kuma tura sahabbai da wannan ya ce maka sa'altuka ma za ya amurukum ina tambayan ka annabin da kuke cewa in bi wanda ya aiko ku gona da me yake umurtan ku eh tambayan da ne maka na ce me yake umurtan ku sai ka ban amsa amma shi ne ka ce ce fa za amsa sai kai ikrari ka tabbatar kana ikrarin cewa Allahu ya amuru bis salah ka ce wai annabin naku yana umurtan ku da yin sallah wasidq yana umurtan ku da yin gaskiya wal afa yana umurtan ku da kamewa wal wafa cika alƙawari bil ahad ko cika alƙawari wal fa'u bil ahad wa da'ul amana da bayar da amana a rike ta gam qala sai yake cewa hadhihi sifatu nabi da kansa yace waɗannan su ne sifofin annabi kun ga kafiri ne ba amma yace da ka faɗa waɗannan su ne sifofin annabi wal haqqu ma shahida bihi al adu gaskiya ita ce abinda abokin gaba ya ba da shaida a kai gaskiya ne da ke da wanda ba a jituwa gaskiya ne misali da na aisha da na hafsa kishiyoyi ne haka ne ko ba ga wani gaskiya ne da ummi tulai da su maimuna da su juwairiya da kaza da kaza amma lokacin da kishiyarta ta koma ma Allah ta rasu da aka tambaye ta sai bar ma a ɗauka mai rai nana hafsa tana da rai aisha tana da rai aka tuhumuna na aisha da zina aka yi mata tsage me za ki ce a kanta ya kamata sai mata gari ta ce ai dama na ga haka take yi sai in ka sa hoda ta fita daga gari ko ta yi kaza ta ce sai nana aisha mai tsoron Allah ce ban taba ganin mai ibada da tsoron Allah irin ana aisha ban taba ganin ita kishi bai sa ta yi wannan sharri ita Allah ta'ala yake cewa kunu qawwamin na qist shuhada'a walau ala anfusikum ko akan kawo ina ba ta ana manta gaskiya ne ni musulmi ne wannan da muke shari'a da shi kafiri ne amma shi ne mai gaskiya akan wannan kafiyar shi kenan sadaka gaskiya ne kai babana ne ko ke mahaifiyata ne amma wanda ta fi gaskiya ta gaskiya akan hukunci ko da akan kai wannan ne cikin imani ina fata muna fahimta idan abokin gaba ya zo ya tabbatar da gaskiyar al'amari to wannan ita ce gaskiyar ma da za'a a yi sau da za'a ga aya kai rashin jituwa me yasa rashin jituwan bai sa ya gafar kare ba sai gashi gaskiya ya faɗa to irin wannan gaskiya ita ce gaskiyar da babu wani kura ko haufi a kanta kamar yadda wani daga cikin turawa ah, ya wallafa littafi ina jirgin Shafi ne ko wane ne ya wallafa littafi the hundred the hundred din nan mutane ne guda ɗari a duniya waɗanda suke breaking record suka yi abubuwa na ban mamaki da karaɗe duniya da su da abubuwan da suka yada mutum na farko da ya fara kawowa cikin mutum ɗari shine muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kafiri ne mai littafi ce saboda a yan shekaru ashirin da biyar da ya yi a da'awarsa sai da addinin musulunci ya kara da duniya gaba da babu addinin da ke saurin yaduwa a duniya sama da addinin musulunci kun ga wannan ashe ya kamata sauran arna ko abin da ake cewa azna su dauki izina ko ba haka ba ya zama sun bi wannan haske na annabta ya zama sun bi wannan alkhairi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu da kun ga wannan hirakal kafiri ne amma tare da haka yake cewa wato wannan siffofin annabi ne wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yahuddu al-ummata ala amanati da'iman annabi ya kasance ko da wani lokaci yana kwaitar da al'umma akan amana ko da wani lokaci wa kana yartaqi bi arwahihim ila jannatir rahman jalla wa ala kuma annabi yakan tafi da zuciyoyinsu da tunaninsu zuwa ga aljanna za ku ga sahabbai ga su a ƙasa ne doron ƙasa suna takawa amma zuciyarsu na aljanna zuciyarsu tana ina tana aljanna ina ba ta ana fahimta ga mutum ne a nan amma hankalinsa da tunaninsa yana ina yana aljanna mutum ne ala sara lakin na qalbuhu ala surayya wato zuciyarsa na kan ƙasa amma kuma idanunsa da tunaninsa da zuciyarsa na kan akan ainihin wato wato taurarin nan wacce ake ce mata zara zara ina take a ƙasa a sama take zara ka tunanin ne ya kamata ya wuce inda yake a yanzu haka annabi yake zan su su inda yake kai su shine aljanna qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yana cewa idminuni sittan min anfusikum annabi yake kula mun ce min abubuwa shida daga kawunan abubuwa nawa shida ku ce mu ku ba su kula ya ce ni kuma abdullahi lakum aljanna na ce muku shiga aljanna garanti ni shauti din ku ne za ku shiga aljanna shida kawai ba goma ba ba ashirin ba ba hamsin ba balle ke shari'a kwara shida wa kana min bainiha daga cikin abaiban nan guda shida annabi ya ce wa addu idza tumintum wa addu idza tumintum wato ku gabatar da amana ku ba da ita idan an ba ku amana to ku ba da kar ku ci amana wannan hadisin yana cikin musnad da Imam Ahmad Imam Al-Albani ya fitar da hadisin ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'a. wa kana sallallahu alaihi wa sallam kuma alaihi ya kasance ya amuruna bi ada'il amana yana umurtan mu da bayar da amana hatta law kana nasu min haulina ghayra umara ko da ko a ce mutanen da suke kewaye da mu ba amintattu bane kamar halin da muke ciki a yanzu a wannan ƙasa yanzu kowa tsoron kowa yake ina kallon shi ba da amana kina kallo na ban da amana to umarnin annabi shine ki rike amanar ki ba da ita idan ta gito wurin ki yi rike ta in bada ta idan ta gito buɗa fa qala annabi yake cewa addil amanata ila man itamanaka annabi ce ka bayar da amanar da aka baka zuwa ga wanda ya amince maka ya baka wannan amana kin yi hira da kawai ne ta sirri gori rike sirrin nan karki kuskure ki faɗa ma kowa ina fata muna fahimta mijinki ne kuke yi wata magana da shi ko wani abin shiga tsakanin ki da shi kada wani ya ji ina fata an fahimci wannan shi yasa ma na daga cikin haƙƙin mata akan mijinta da kuma haƙƙin miji akan matarsa kada kowannen su ya ba da labarin abin da aka kulle mu kofa a kansa za mu yi wata magana da ke a matsayin ki na matata sai na kulle kofa ban so wani ya ji ko za mu kwanta ke karki ba da labari ni ma kar in ba da labari ko da ban ce miki wannan magana sirri ba ne kai hadisin ma sunan tirmidhi abin da ce idan ina magana da shi na waiga wai yannan da ne kawai sirri magana ta zama sirri me alama wajen kada wani ya ji shin wani na nan zai ji ko zai gani ina miki magana amma ban san wani ya ji shi sa na waiga ashe alamun magana ta zama sirri kina faɗa! kin ci amana amma matan yanzu wacce za ta faɗa mata sirri sai da ce ita ma tana da amini na zo ki ce ke eh, in san abin da ya faru ai rana kaza an yi kaza wallahi dama kaza da kaza ya gaske ai ke kaza hmm. sai dai bari kawai ai sha'ani kawai ai wallahi kaza da kaza amana fa kar ki faɗa muku haba ai kamar ma ke kare kaman ba ki faɗa muku ba tana barin ita ma tana da aminiya eh, ke zo akwai labari aminiya ita ma sai ta feshe ta daga nan sai ta gidi labarin kawai cikin minti ɗaya gama sirrin ya yaji ko ina an ji wannan shine halin maza kamar yadda yake shine halin mata Allah ya yadda mu saboda ka yada amana yana daga cikin cin amana ya da sirri to haka amana ta dukiya ta kuɗi ta kaya ta wani abu a ba mutum amana ta dole ya rike shi da kuma bayar da shi ga wanda ya bashi domin kaga wato umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya addi wal amru yaktadi al wujub umarni na fa'idantar da wajibi ne domin ya ce bayar bayar da amanar zuwa ga wanda ya baka amanar kada ya zo neman amanar saka ce babu wallahi ai wani wallahi ba sani ba dama ina so in kira ka ko ina so in kira ki wallahi wani abu ne ya faru shine sai kaza shine sai na tafa ko sai ne kaza a wannan ba haƙƙin ki bane ina fata ana fahimta ka yi ƙoƙari iya iyawanka ka gabatar da amana da aka baka ba da uzuri ba naka bane idan har an amince maka a idan an baki an ce yi ka shi da shi da shi kenan kina da dama kina da dalili kuma sai aka nema kafin ki nan ai da kusa rashin a bani zuwa ku an da zai sai ki mai wannan ba za a cikin amana ba dama an baki wannan dama amma amana ne gashi ajiye kawai kowane lokaci za a iya karba to ba ki da daman da za ki da ba ina ba ta afirka wannan lalura idan ta faru to wannan ce ta shafa wanda ya ba shi amana ba eh shi ta shafe shi amma ta shafe shi ba amana su za ki ɗauko ki ba shi ina fata ana fahimta ya kamata mu zama masu kiyayewa mu zama to masu kiyayewa Allah ta'ala ya shirye da mu annabi bai tsaya nan ba a cikin hadisin sai ce wala tahun man kharat kada ki ci amanar wanda ya ci amanar ko karki yaudari wanda ya yaudare ki wata ce ki sai ta ci amanar ki kake ce wallahi ni ma sai na rama ni ba kan wallahi ta ba sai ni kujera ce dole a zauna da ni wallahi duk wanda ya fito da ni ni ya sha wallahi kin ci bashi wallahi kaza da kaza wallahi annabi ya ce karki karki rama. abinda wata ta yi na cin mutunci ko na cin amana ya haƙuri ce ce mai nasara ko ce ce da nasara annabi ya ci gaba malam ya ce wa haddara annabi sallallahu alaihi wa sallam min amana annabi ya tsoratar akan wulakantar ko salwantar da amana wa ja'ala khiyanatu al-amanati min alamati nifaq ya kuma sanya cin amana ɗaya daga cikin alamomin munafunci fa qala sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallam kama su cikin haini kamar yadda yanzu cikin bukhari da muslim yace ayatul munafiqi talatun ayoyi alamomi yadda ake gane munafiki guda uku ne annabi ce abu na farko idan haddata kadhab idan ne haddasa ba hadasa ba a idan haddasa da shadda shine magana an gane ko ba hadasa ba masu karanta hadisi ma lokaci ba bai mata ce hadasa na a haddasa na haddasa na ai min alhadith haddasa wane yayi mun magana an fahimci wannan amma shi ka na wane ya mana suka ke shine hadas ake ce hadas haddasa annabi ya ce idan haddasa kazab amma kin ga kika ce idan haddasa kazab a idan zai yi tusa sai ya ƙarya, tusa me ya kawo karya a cikin tusa ko me ya kawo magana a cikin tusa ina fata kuna fahimta ku za da bambanci da kalmomin larabci suke jiya akwai shadda abinda idan haddasa kazaba idan zai yi zance ko in yi magana to magana ta karya ce kaza sai ya yi karya shi ke nan manzo Allah a ai annabi ya ce alama uku ne sai ce wa idza wa'ada akhlafa idan an yayi alƙawari wa'ada shine yayi alƙawari rana kaza lokaci kaza karfe kaza minti kaza akhlaf sai ya saba alƙawari ba zai cika ba sannan wa idza tumina idan aka amince maka eh tamani kun ga kalmar ta fito a nan ko idan an bashi amana khana sai yi ha'inci ya ci amana قال صلى الله عليه وسلم كما النبي عليه الصلاة والسلام يأتي من أحب أن ينظر إلى عفوا لا يؤمن هكذا لا إيمان لمن لا أمانة له الذي يأتي باب إيماني لمسلم دباشي أمانة باب إيماني لمسلم دباشي أمانة sannan annabi ce wala dina liman la ahada la babu addini kuma ga mutumin da ba shi da alkawari wato alkawari na addinin musulunci da yake bi kai ba ka bin musulunci ba ka bin annabi saboda haka ba ka da addini ina ba ta mun fahimci amma kana bin alkawari na manza Allah sallama da addinin Allah kamar da ka dauko ma Allah madaukakin sarki tun a can lahira tun a tsakan annabi Adam wa in rabu rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna saboda duka mun zo duniya ne akan musulunci shi yasa ma Allah yake cewa ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawilanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi babu wanda ake haihuwarsa face akan fitra sai dai iyaye ke mai da mutum bai hule ko ba kare ko majuse wajen bauta shi yaro abin da ya taso ya ga iyayen na bauta haka sai samu wannan bautar ba amma da ko Allah madaukin sarki mana jagora ci gaba ya isa to Allah ya sa mun gane saboda za ku ga ashe addinin musulunci addini ne wanda yake koya mana makarimul akhlaq addini ne wanda baya so ya zamanto cewa ɗaya ɗan cikinta ba su da amana ya zamanto ɗaya ɗan cikinsa ba su da lafiya to addini ba haka yake so ba domin yana nuna mana tun da annabi sallallahu da muke bi a wannan addini siffar ka shine ne gaskiya amintacce kuma Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to kama yana nuna mana lalle mu ma mu zama to masu gaskiya mu zama to masu amana mu zama masu tausayi mu zama to masu kauna mu zama masu rahama mu zama to masu cika alƙawari da sauran abubuwa ɗabi'u kyawawa Allah wani fi sarki ya taimake mu sai tambayoyi وعليكم السلام salam eh tashi ya bashi eh a ah, za ka faɗa mana ai wannan in tana da rai ne saboda ka wannan kuma ta rasu ne kin taimake ta ne in ma ba ki faɗa ba kin cutar da ita saboda ka taimakon ta ne magadan ta biya bashin domin kar ta shiga cikin azaba da hukuma a cikin kabari yake akwai mu'amala tsakanina da wance na kuɗi wanda ni nake minta naira kaza saboda ka na yafa kaza a ciki a bani kaza ko kuma na yafe in kin yafe ba sai ma kin faɗa musu ba tsakanin ki da Allah sai ki yafi ki ihtisabul ladan yafi wanda kike wurin Allah Allah zai baki lada mai yawa a kina buƙatar abiya ki da sai ki sanar da shi. da kowane bangare da kika yafi duk ba da ki sai ki sanar da shi. na'am abubuwa shi da eh ai shi abin da yake bukata ya kawo bai kawo hadisin duka wani ya kawo abin da aka bukata shine dama maganar amana baki ji a ce wa zakara minha wa ada'ul amana ko ku bayar da amana yanzu kina so kice ina sauran cikon biyar eh to insha Allah da sun gaba sai a kawo shi zan kawo mana insha Allah kuma mun karanta shi a cikin ɗari usfarihin ila rabbil alamin kin manta ne ba mun yi shi ba anan masallaci a nan muka fara littafin ɗariƙus salihi na yin rabbi alamin kafin mu yi shi a wani masallaci ah, kun manta dai a ah, gaskiya kun manta a ah, ga malam fa ne kafin mu kafi rata zunub wannan yana cikin littafin farko farko da muka fara karanta a wurin nan farko a kun manta kun manta ba shi ba ne ba kisan sahabiya da aka fara kun manta mun yi tambihar ala ahkamin takhsis bil mu'minat ko kun manta ne to yanzu kun manta da tambihar ne sai da na tuna mun yi tsari tsariqus salihin ila rabbil alamin littafin wahid abdul salam bali ha mara ina littafin gaji ba ka da shi a nan sai da muka yi wani lokaci sai mun yi a nan zamu yi a hayin malam bello a hayin malam bello mun yi shi mun sauke shi saboda littafin ku dai tunani littafi haka mujallabi fari eh to Allah ya kai mu last week last week to ayi tambaya wa alaikum assalam idan ta fito da ake yi sai ke nafila ta tashi ci gaba wannan nafila raka'a biyu ita ce kawai in kike za ki samu wannan falala bayan kin zauna kin yi zikirori da allura ki duka a wurin da kike sallah kafin ranar ta fito in ta fito din sai ta shi ki sallah ya halatta ma an ba san karfe nawa take fitowa ba sai rika turawa a ji a duba a gani rana ta fito an ta fito a kan ta fito in ba ta fito ba ki zauna ki cigaba da abin da ke in ta bayan wasu minti biyar goma ki ƙara turawa a ji a duba a gani ta fito in ta fito sai gina kula in ba ta fito ba ci gaba haka har ta yana canzawa shi sa in kina da kalanda a gida irin wato timing kafta din nan ko kuma cikin kalandojin jere ake za ga suka rubuta lokacin da rana take fitowa shuru an gane ko sai ki amfani da wannan lokaci amma yana da kyau a ƙarawa saboda kan daga ki har a je a yi zamanto an yi sallan ko an fita kafin ta fito din an gane ko in ta fito din an fito shi ne dama abin da ake gudu kar ki fara cikin baki abin da ake bukatar ba kuma kin yi asara na lokacin ki da ladan da falalan da ke tare da wannan din ba za ki samu ba Allah ya mana jagora. yana iya ne zikiri a cikin eh mana ah, ba zikiri wani ake a rukun dama subhana rabbil azim subuhun quddus rabbul malaikati wa ruh da Za zaki iya yi ba laifi amma ki wanda aka zo da shi wanda shari'a ta zo da shi shine asali in sai ki daga kai lafi an fi son haka domin annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni wa sallu kin fahimta takaituwa akan wannan yafi akan mutum yayi wani wanda ba ba sunna ba zan ki yi duk da haka za ka karanta Qur'ani mana za ka karanta Fatiha kamar yadda Allah sa yake cewa kowa ya karanta Fatiha ko babu sallah da mutumin da bai karanta Fatiha ba za yi a cikin zuci an fahimta ba wai zuciya zuciya ba kawai shiru kina ta a bakin kina motsawa kuma kina zin liman hmm. alaikum salam hmm. Hmm. Stop. Stop. akwai laifi sai kin gaya mata za ki sanar da ita eh, a za ki gaya mata kin yi amfani da shi zai yi amfani da kudin nan kafin ki tashi karba to shi kenan mama yanzu ta sani yanzu ke kina ta amfani da shi kwallon yanzu sai bukata ya taso mata shi da mijinta ne ma ya bata ajiyar kuɗin sai ita kuma ta kawo miki ajiya sai mijin ya ɗauko min kuɗin nan da na baki sai ke mata sai ce mama mai gwamnan kuɗin nan da na baki ah, ai ina kashe kuɗin yanzu yaya zai kalli matar musamman ma kuma da ba shi labarin a ma mata ba ya zai kalli mamu idan san baraka amma na ta ne wani ne ba ta ko ya ne da ya ta ba shi sai ka sanar da ya to ga bukata za mu amfani da shi kafin su tashi bukata to yanzu ta sani yin bukatunta za ta tsara shi ta yadda ba zai zama to cewa ta bukace shi a lokacin da ba za ta samu ba ko ta san ba za ta samu ba in ba za ta bukace shi nan da sati za ta sanar da shi nan da sati kaza za a bukaci wannan abu shi kenan sai ki maida mata ba laifi ba ne amma a sanar da me shi e cewa kina amfani da shi ko kin taba ko za ki taba a to maka za a jiki domin kaza akwai yiwuwan zan shi kaza ni kaina rana kaza a to ai kafin ranar zan ma na maida to shi kenan kawai ɗauka duk kai amfani da shi tunda da za a ziyarta mai duka kafin lokacin da zan buƙata a wannan amana ce daidai wa daidai yadda aka bayar haka ake so a maida to kar a taba kar a taba ya bi yana cikin amana idan wannan shi ne abin da aka bukata idan lalura ta sa mutum ya zaba to dole yawa mutane bayan ina fata an fahimta dole mutane su yi musu bayani kaza ya faru an samu canji an baki ajiyar dubu dubu na dubu dari to kar a zo karɓa ki ba da ɗari biyar biyar na dubu dari wannan dubu dubun da aka baki shi zaki mai da shine amana ina fata an fahimci wannan an ba shi ɗari biyar biyar ina fata kuna fahimta an ba shi ɗari biyar biyar da aka ba shi ɗari biyar biyar na naira dubu ɗari not guda biyu sai aka zo karɓa sai kika ba da not ɗaya na dubu ɗari guda ɗari saboda haka wannan ne yi ba an dai ba ki ajiya kawai an samu ajiyar amma ce ba kirki amana ba to ki yi canji sai dai ki kira wanda ya ba shi kuɗin da Allah wani ko wance wannan kuɗin naku naira ɗari biyar biyar da ku kawo ga wasu sun zo suna buƙatar canji ya Allah a ba su canji za su ba da dubu da ɗaya ne kana son canjin ɗari biyar biyar ana iya ba su ɗaya eh, a ba su mana ai ba ku mai su za su ga cewa kuɗin su ya zaune bayan da suka kawo ba amma adadin ga kira amma mutum ya kawo ɗari biyar biyar ya zo karɓa kuma sai ga dubu dubu ko ya ga ɗari biyu an jijjira ne har da naira goma goma da naira ashirin ashirin da naira biyar da kira aka hana an ci amana jin in ka kai banki shi kenan an san banki dama aka kai za a iya karɓo shi a yanayin da ba shi aka kai ba za ka ce to wancan amana da kamar na kai shi banki da aji ko ba ka ba ko a lokacin da zai karɓar to bari banki a karɓo dama banki na kai na aji kenan tun da banki ne zai iya ganin irin wanda ya bayar ɗari biyar biyar zai iya ganin nan da ba shi ya bada ba ko ba haka ba ne wannan shi ne amana an taɓa da ajiyar kuɗi ni kaina aka zo aka karɓa wani ɓangare a cikin kuɗin suna nan aji sauran da ya rufe a cikin wannan kuɗin aka tashi tashi aka yi sosai ni da kaina naira dubu ɗari da ashirin da aka sace sai na ce to Allah ya sa in samu kafin mai shi ya jima cikin ikon Allah ban samu ba sai ya nema ya nema kuɗin yau sai na ce maka gobe insha Allah zan dauko maka to haka da ce na koma na yi shiru dai ta gumi. na yi salatin manzan Allah na yi istighfari na yi hailala na yi hauƙala kai na zan bullori wallahi ko mara saboda a zai mahallin shahid ba labarin wani ke son bako ba ni yanzu in zo in ce ai an saka kuɗin nan wani sabon labari kuka da ya kamata mu kwata kwata saboda amana ne kaka ce wallahi kuɗin nan kaji kaji ya bata ko an sace ko an yi kaza ka nemo kuɗin su gaba zuwa shi ne mutum sai ka tsira da ka ina fata ana fahimta lokacin da na ce zan bada wannan kudin wallahi kun ga daga Allah shi ne rantsuwa daga lokacin da za a zo a karɓa kuɗin a hannun ma zuwa sanda Allah ya bani kuɗin da miji talatin sanda ya zai cika za a karɓi kuɗin kawai wallahi miji talatin kawai ce, gashi Allah ya kawo kuɗin amma hankali na ya tashi sosai ina zan je ta ina zan bulla mai zan yi zan yi ne duk wannan tun dai nan da aka yi magana ina da tunanin zake zai sai Allah ya fitar da ni kawai wancan ma daga baya Allah ya warware matsalar to kun ga haka Allah yake a gobe misali yake so nuna mana ni ana idan an amince miki amintuwa daban in za ki rasa ko menene ki rasa shi wallahi kar ki zubar da amanar ki da ke hannun mutane da aka amince miki yanzu mutane nawa aka tsallake ni ke gani da yawa aka zo ni aka bani ajiya saboda ana ganin zan iya rikewa ne to ko yaya ne zan kwatanta in kwatanta dai ina fata ana fahimta eh eh kamar mu'amala da shi idan na cuce ki sai kadai na cuta ina fata kin fahimta Allah ya kyauta sai mu je gaban Allah sai kadai zaki tambaye ni haƙƙi za a ɗauka cikin ladana ne a biya ki haƙƙi ki riga na rabu da ke idan ayyuka na sun kai a biya ki ma ban samu matsala ba kuma in shiga aljanna na ma biya ki ina fata an fahimci nan ke kadai me zaki ce idan ku duka masallacin nan me za ki ce idan duka mutanen anguwan nan ko mutanen jihar nan ko mutanen najeriya shin kudin gwamnati da mugunta da sata haƙƙin 'yan najeriya ne gaba ɗaya wajen mutum miliyan ɗari biyu za su kare shi a gaban allah suna neman haƙƙin su a kan ya kin gane haɗarin shi na ba to gara ki bar shi domin shi haci. wai aina gwamnati kaza a waye ce ai an ɗauke shi aiki ana biyan shi haƙƙin ki iya haƙƙin da kike yi wani aikin da ke arabiya biyan ki to baya halatta ki taɓa wani abu ina fata ana fahimta a wani irin kasuwanci ake yi a wannan ofishin ko a wannan ma'aikatar da yardar gwamnatin wanda suka yi aikin suka yi wannan kasuwancin asusun gwamnati zai shiga sannan su ma za su samu wani amfani a matsayinsu na wanda suke wannan kasuwancin a cikin ma'aikata to wannan ya halatta ki ke ma sai ki shiga ce ma su samu kofi din da ake samu amma ciwa ciwa kamaya maya wannan wato shi da annabi ya ce man wasa fi shubuhat wasa fi haram duk mutumin da yake cin shubuha zai fada cikin haram domin ke bai san kudin clean money ne ko ko a ba clean money ba shubuha kenan ba shin halal ne kai kanki ma kin zo yanzu da kika kai amma dan Allah san da kika shigo masallacin nan za ki saurari karatu kina shakkan ki abu mai kyau ko mara kyau kika yi ba ki shakka kina da yakinin malala ke samu a wurin Allah san da kike cin abinci da mijinki ya kawo kike dafawa ku ci a gida kina shakka da tunanin ina ya samu abu saboda kina da yin amma me yasa wannan kike shakka a ba ma ba saboda abun matsala ne ai ba za ka taɓa wani abun halal ba ka ji tsoron san sanda mutum yake da matarsa ko kina tare da mijinki a ɗaki kina shakka ko kina tsoro a lokacin da kika zo tare da wani namijin da ba muharramin ki bane ba za ki ji tsoro ba ba za ki wai ga kina tsoron kar a ganki da wani wanne ne halal wanne ne haram wannan kan da ke shakka ashe haramun ne wannan kuma shi halal ne ina fata ana fahimta namiji baya kunyar ya shiga ɗakin matarsa ya kulle kofa mace ba ta kunyar ta shiga ɗakin mijinta ta kulle kofa amma namiji zai ji kunya shiga ɗakin karo ya kulle kofa karo ko mace ta ji kunyan gashi ta shigo ɗakin wani namiji ba mijinta ba a kulle kofa Bai faruwa to kun ga wancan shine me yasa suka ce al-ismu zunubi shine ma asafi da siga abinda yake miki tsaikayi a zuciyarki sun kasa samun natsuwa anya to in kaza ya faru to kaza zai faru eh yanzu da kika zo kika kwanta da miji misali yanzu dan Allah zaki da tunanin kai in na samu ciki fa to me za a ce ya taba wannan tunanin amma idan Allah ya kyauta masa wani dan ne sai mata fyaɗe me za ta rika tunanin ta wayo in kaza ya faru gashi ba ma da kanta ta kai kanta ba fa balantana kuma za ta je da kanta da dangantaka ya za ta rika wannan tunanin saboda aka irin abubuwa ka shi ne ce ma haka fi da cika abin da yake miki shuka a zuciya wa kare ta tsari a arihin nan ina kyama ba ka son mutane su gani sanda ake cewa ciwon wannan, a wannan ofishin ba kwa su shugaba wurin ya gane kun yi wannan cewa cewa za ka tashi za a zo rubuta a fayil ɗin za a yi muku demotion in ma mutum bai wasa ba za a kore shi a wurin aiki idan aka gano yana da matsala to Zama a ibada ba ita ba tunanin abu na harin kina jin tsoron kin ji ya ne kin sai da kin ciri ba ba ka shakkan komai domin kasuwanci kike kika samu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya haramta kasuwanci ya haramta ya yin riba to haka abubuwan suke raka a daina dogara da cewa wai kayan gwamnati ne na kowa da kowa ne da mu na kowa da kowa ne mutum miliyan ɗari biyu sai ku gwamnati ne sauran mutum miliyan ɗari biyu da ba su samu sun cin ba su yaya su ba su inda su ma nasu yayi na mata kun ganta to barin shi ya fi alkhairi a a akan albashi an gane wannan ko Allah ya ma albashin albarka idan an baki albashin ki kasa shi kashi uku ko kashi biyar ko kashi goma gwargwadon biyar za ki iya ki ware wani bangare za ki rika yin sadaka da shi ko aikin alheri ko wani damuwa na wani ya zo gashi a ciki za ki bada in ya riga ya kare duk wanda ya zo ki ba shi hakuri sai wani watan kuma ko ba haka ba idan wanda zai haƙura ne ya jira wani watan sai ki saka shi a cikin budget ɗin ki ko da dubu goma goma ne ba kai ko da dubu biyar biyar ne wannan biyar biyar ɗin kai ko dubu da ɗaya ne kike fitarwa duk wata wallahi man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih haka Allah ta'ala yace kina badawa an gane wannan ko guda goma to Allah zai baki ɗari za ta janyo miki dubu ɗari naira dubu ɗaya nan kina ba da dubu ɗari za ta janyo miki miliyan ɗaya haka an yanke a wurin Allah ibada da zuciya ɗaya to kamar yadda kin bada naira ɗaya sai ki da ta janyo miki naira nawa naira goma yana goma shi gaba da sai da janyo miki naira ɗari haka haka haka haka abin yake Allah alƙawari ya yi kasuwanci ya kira wani business ne tsakanin ki da Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne din hmm. ba aiki da ya dawa su su shugabannin ku sun san haka wurin yake kuma aka ake zuwa aje a koma a tafi haka tsarin wurin yake shine abin da nake cewa yanzu shugabannin ku da sauran ma'aikata su ma sun san cewa yanayin aikin nan namu dan zuwan ma a zauna a hira a tashi aiki ne aikin kin fahimta a ita hukuma ta ɗauke ki aiki ta ciye wannan lokacin naki awa kaza rana kaza nata ne zaki mata aiki sai ki zo ki zauna a ofis sai ku hira ku zama lokaci a yi ku tashi ku tafi ku amma a dai na irin aikin idan yana da lalura na iya tashi ku to je inda ya bukata na in sake dawowa ko bukatar ta yiwu ma kila ba zan iya dawowa ba amma kuma an san na zo ina fata an fahimta wannan zai iya faruwa da ni yau ga wakila ba da ni bane da wancan ne gaba kila da wancan ne jibi da wannan ne a haka ake tafiya a wurin aikin yanayinsa haka kuke kowa ya san ko haka kowa na zuwa aiki sai kadai kawai sai shi zuwa idan aka kira shi a ranar ya zaki zaki ah, da za a kira fa da za a kira ya zaki zaki buru ajin eh shi kana ba komai amma ba wai a babin halartawa ba sai dai a babin lalura ana lalura da yake ki a da biyan bukatar ki kina so yau ki wanki kina so yau ki wani abu ko wani zuwa asibiti ba za ki je ba saboda wannan shi ne na ce babu laifi a lalurance amma ba a halatta ba kafin ya gyaru kafin ya daidaita in ya daidaita dole za ki fi tsarin da hukuma ta tsara ina fata an fahimta na shi ka ce a hukumance kamar an sani a ma'aikatar cewa ma aikin bai zama normal ba ko ba haka bane ma'aikatan nan suna zuwa ne kamar yadda dama an dauke su za su su hiran su su tashi da bi su yi rijista cewa sun shigo a mai sunan shi a rasta rijista da ake yi na shigo na karfe kaza na fita karfe kaza ina fata an fahimci nan an zo an saka hannu yau ban zo ba babu wani wanda zai ba shi query bai haɓa ki zo ba yau ina fata kuna fahimta ba a yin abu haka a ce ka halatta mu a kanka kai tsaye amma inda lalurar da ke kan kin sani ko a gaban hukumar ne ko shugaban ku za ki kare kanki a matsayin lalurar ce ta samu to ba laifi ne dogaro da wannan kawai sai ki dan biya wannan bukatar amma ba tare da ya halatta miki yanzu in na gama bari in je wurin aikin ba ko gobe in koma in zama na a gida ina miki kafa na ba tare da na je ba kuma duk wata ana bani albashi to akwai matsala irin wannan amma akwai abin da yake madogara to babu laifi nan mana inshallah Allah ya shirya da